bayan matakin hukumar zaben Najeriya INEC na ci gaba da kidayar ƙuri'u a karamar hukumar ta Balewa a Bauchi da yiwuwar samun sakamako a talatar nan hankali ya koma kan jihohi biyar da za a kammala zaben gwamnonin su ranar Asabar da suka hada da Adamawa, Benue, Filato, Kano da Sokoto. APC ta ki amincewa da matakin hukumar zaben a Bauchi da take fargabar ya bawa PDP damar nasara ta hanyar da sai kotu ce za ta yanke hukunci. Sarkin Arewan Bauchi abin da muke so ya riga ya faru ranar zaben da muka yi wa Buhari. Mun samu sanata guda uku memba na REPs kusan goma ta ba ɓarewa ma namu ne mun tabbatar da ma ta karɓa kayan mu ta ba mu in Allah da gwamnan jihar Bauchi dan jam'iyyar APC ne sai ya shekara takwas bi iznillahi ta'ala jama'an jihar Bauchi kar su yi rauni kar su jefa mu a cikin jam'iyyar hamayya ga Gombe ma ta kwato kanta a jihar Kano madugun PDP Rabiu Musa Kwankwaso ya ce tazarar da suka ba wa APC ta fi yawan ƙuri'un da aka soke da hakan ke nuna PDP za ta so a ɗau mataki irin na Bauchi ko kuwa ayyana ta a matsayin wacce ta samu nasara mun ga a jihohi da yawa musamman jihar Ogun ogun dan takarar da ya ci zaɓe ƙuri'unsu wanda ya ɗora a kan wancan ba su kai yawan ƙuri'un da aka soke ba kuma an ce ya ci zaɓe da sauran gurare irin waɗannan ya zama doka kashi biyu kenan ta kano daban ta waɗansu jihohin daban wanda ya ci zaɓe zai fi kowa ƙuri'a kuma ci ashirin da biyar cikin ɗari a ƙananan hukumomi wanda ba su yi ƙasa da biyu cikin uku ba duka wa'annan mu ɗan mu ya cika wannan ƙa'ida da yake mai da martani kan raɗe-raɗin samun saɓani da apc tsohon gwamnan kano Ibrahim Shekarau ya ce kage kawai aka yi masa kuma yana buƙatar a fito don zaɓar APC a ranar Asabar. Ƙarya ce cewa mun samu saɓani da jam'iyya, mun samu saɓani da shugaban jam'iyya da gwamna babu wannan magana ba taɓa samun wani saɓani ba. Ina nan akan cewar duk wanda zai jefa ƙuri'a ya zaɓi jam'iyyar apc don mu samu haɗin kai mu da za mu wakilci kano a abuja mu samu haɗin kan al'ummar jam'iyyar apc da za su yi gwamnati a jihar kano da 'yan majalisa da haka babu wannan saɓani babu dalilinsa wani abu kuma da ke da alaƙa da dambarwar sakamakon zaben shine shirin tafiya kotu da waɗanda ba su gamsu ba ke shirin yi sanata sani ɗanladi da yawa apc takarar gwamna a taraba ya ce inda an yi adalci da zai iya rungumar kaddara idan ka dubi wancan kuriyan bogin yadda ka san canjin kuɗi an jima a ce dala ta tashi haka maganar result din an ce ah, a 65 so an kori mutane idan ka je takum an kashe mutum in ka je kashin bila an kori dukkan yan jam'iyyar apc idan ka je kurmi sai a ce maka in ka ce ba haka ba za a ji maka ne hujjoji da na ki amincewa da wannan sakamakon zaɓe magoya bayana mu ta addu'an fatan alheri in Allah ya da Allah zai bi mana kado to alai sani dalladi kun tafi kotun ne ko kuna shirye-shiryen zuwa kotu yanzu yanzu ma muna maganar shirye-shiryen kotu kuma komai dai muna kan har shi ba da jumawa ba za ka ga mu mota. Yanzu dai za a jira ga matakin hukumar zaben kan jihar Rivers a ranar Laraba bayan samun rahoton kwamitin da ya bincika birkita zaben jihar da ya kai ga dakatar da sakamakon zaben. nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.